Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. kamar yadda muka saba a kowane mako muna kawo muku amsoshin tambayoyin da muka samu ne daga wasu daga cikin masu sauraron mu kuma daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har da wadda ke neman bayani akan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen haƙar rijiyar mai da kuma inda aka kwana a game da ɗanyen man da aka ce an gano a arewacin najeriya sai ku biyo mu madalla za mu buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da muka samu daga mu'azu kabiru ciguminka daga gusau jihar zamfara najeriya ya ce me ke sa kumburin kafafu ga mata masu juna biyu me yasa idan mata suka samu juna biyu suke daina yin al'ada har sai sun haihu wasu daga cikinsu ma sai sun yaye jinjirin da suke shayarwa to akan wannan tambayar wakilinmu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya tattauna da likita dr fatima imam ta asibitin Shehu kan giwa ta makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya, wato Kaduna Polytechnic kenan. Mata masu ciki mafi yawancinsu idan ciki ya shiga ya ɗan fara nisa sai ka ga kafafuwansu sun kumbura tun daga ankle ɗinsu da kuma ita kanta sauran tafin kafar. Wannan abu ne mafi eh, da ake samu mafi yawan mata masu ciki. wannan kumburin kafai yana daga cikin matsalar da suke samu a yayin ciki to duk ta iya cewa wata matsala ce koko ba wata matsala ba ce idan a ga kafa ta kumbura a mafi yawancin lokaci wannan kumburin kafa ba matsala ba ne domin idan ciki ya shiga yanayin jiki gaba ɗaya kan canza za ka ga a ruwan da yake jiki zai ƙaru domin a lokacin macen da ɗan da ke cikinta duk suna buƙatar wa'annan ƙarin ruwan domin a bebi ya samu ɗan da ke cike samu ya girma ita ma kuma jikinta akwai canje-canje su tana buƙatar wannan ƙarin ruwan sannan kuma saboda ruwan jiki da yake kekewaya shi ma za ka ga kewayawar ta ɗan ragu ba kamar in a ce a lokacin da ba ta da ciki ba za ka ga wannan ruwan ya fi fito yawanci zai bibbi cikin a jikinta ne mafi yawanci kuma za a fi ganin tasirinsa a kafafuwa to dakta sai tambaya ta gaba yake cewa me yasa idan mata suka samu juna biyu suke daina yin al'ada har sai sun haihu wasu daga cikinsu ma har sai sun yi yaye ga jariran da suka haifa alamar ma ciki ya shiga shine ake samun rashin yin al'ada wato batan wata da mata mafi yawanci sun fi gane masa da haka to shi kuma yakan kasance ne idan akwai waɗansu sinadarai wanda ita kwakwalwa za ta ba da signal ɗin fitarsu a lokuta-lokuta to idan shi wannan signal ɗin daga kwakwalwa ya kan ƙari yakan ragu ƙaruwarsa da raguwarsa yakan sa waɗansu sinadarai su fita to akwai wani sinadari da shi yakan fito idan a wannan kwakwalwar ta bada wannan signal din to shi wannan shi ne yake da alhakin al'ada ga mata da suke yi wata-wata din nan wannan cycle din wata-wata mata suke gani to yana wannan sinadarin da ake ce hormone shi ne yake tasiri a wannan al'amarin to idan a uh, wannan kwakwalwa ta bada wannan abin signal din wannan hormone din da sinadarin ya fito to shi zai saka akwai jakar kwai da ake cewa ovaries kuma ita tana dauke da kwayaye da ake cewa ovum to su wa'annan suna can daga gefe-gefen mahaifa hannun dama da hannun hagu suna nan eh, millions ɗinsu to kowane wata akwai wanda zai tsinko daga nan ya biyo hanya ya taho ya shigo mahaifa to idan aka samu dacewa a wannan lokacin ƙon halitta shi ma na namiji yana cikin mahaifar to sai su haɗu to daga nan ne ɗa zai fara faruwa ya fara girma to amma idan har wannan ƙwan yana nan ya ɗan ɗauki lokaci kuma eh, ƙwan halitta namiji babu to zai zo ya sauko ya zama al'ada sai ya fito to sai kuma inda yake nuna cewa akwai mata da in sun haihu sai al'adan su da wasu kuma sai sun gama shayarwa sai sun yaye ma jaririn da suka haifa sannan al'adan ta dawo shi wannan babu wata matsala ko zaki mana karin haske a yayin da mace ta haihu akwai wa'yansu su ma sinadarai na musamman da ake cewa prolactin suna nan za su kara a cikin jini to karuwarsu a cikin jini sai ya hana al'ada zuwa shi yasa sai mace mata akwai mata da ake samu wanda har su gama shayarwa al'ada ba zai dawo ba to amma akwai waɗansu kaɗan daga ciki wanda su wannan sinadarin bai yawaita da yawa a cikin jinin ba sai kaga su ne suke yin al'ada to rashin al'ada a sanadin wannan ƙarin prolactin ɗin shi kuma ba matsala ba ce. to daktar ƙarshe ko akwai wata shawara da zaki ba mata masu ɗauke da juna biyu don gudun ka samu matsala a lokacin haihuwa ko kuma lokacin ma da take ɗauke da juna biyu. domin kamar ɗazu na ce maka wannan kumburin na ƙafa da ake samu mafi yawanci mara matsala ne amma akwai mai matsala to shi yasa kaga eh, ya kamata mace in ta samu juna biyu lalle ta zo asibiti domin koda tana da kumburin kafa ko bata da shi kamar gwajin hawan jini gwajin fitsari a tabbatar babu hawan jini a tabbatar babu wani abu da ake cewa protein a cikin fitsari Allah mama Allah mama na ce muku mama mama na mama mai fatan an fa'idantu da amsar da aka samu daga likita sai kuma wannan tambayar da ke cewa dan Allah ku tambaya mana masana cinikayyar 'yan kwallon kafa ko idan kungiyoyin kwallon kafa ke samun makudan kudaden da suke sayan 'yan wasa tsakanin kungiya da dan wasa wake da hakkin mallakar kudin bayan wata kungiya ta sayi shi dan wasan to wannan tambaya ce da muka samu daga kabiru muhammad to mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya samu tattaunawa da masanin harkar kwallon kafa kuma masharanci malam abdulrahman salisu garba da aka fi sani da Abdul MP3 ga ganawarsu. A ƙungiyoyi kulob-kulob suna samun kudade ya danganta da yanayin ƙungiyar da girmanta da kuma yadda take da faɗi. Kamar zami misali da kungiyoyi da suke yankunan turai suna samun kuɗaɗen shigansu ta hanyoyin tallace-tallace na farko sayar da kayayyakinsu na ƙungiya wato replicas kamar eh, wanda eh, wanduna huluna safa da dai sauransu wannan da hanyoyin kuɗin shiga ne sannan kuma su karan kansu kungiyoyin sukan sa hannayen jari a wasu guraren daban-daban suna yin abubuwa da yawa da suke kawo musu kudade sannan uwa uba suna samun kuɗin shiga ta hanyar buga wasanni kamar musamman ana league ko champions league ko eh, league na gida ko wani gasa dai haka to hanyoyin kudin shiga yana daga ciki shine kudaden da mutane suke sayan tikiti su shiga filin wasa don kallon wasa shi ma hanyar kudin shiga ne so akwai hanyoyi da yawa wanda kungiyoyi suke amfani da su wajen hanyar samun kudaden su to eh, mai tambayar eh, gaba kuma yace tsakanin ƙungiya da ɗan wasa wake da hakkin mallakar kuɗin da aka ake bayarwa bayan wata ƙungiya ta sai shi ɗan wasa din kowa na da haƙƙi ya danganta da ita eh, wato yarjejeniyar da aka yi tun farko kungiyar da ka bari kungiyar da dan wasa ya bari tana da kaso ya danganta da yadda aka yarjejeniya da shi tun farko domin kafin ya zo kungiyar inda har an mai da shi official wato a hukumance ya sa hannu a kwantiragi to zai zamanto akwai kason kungiya idan an sai da shi akwai kason dan wasa idan ya tafi ta kungiya sannan jami'insa da ya kawo shi shi ma yana da kaso wani lokaci akan sa har kungiyar da ya baro na baya ita ma tana da kaso kafin ya sabunta kafin ya yi kwantira a sabuwar kungiya to saboda haka ya danganta tunda kwantaragi ne to inda aka cimma yarjejeniya ne wani zai iya yiwuwa dan wasan yana da kashi hamsin kungiyar da ya bari tana da kaso talatin jami'insa yana da kaso ishirin zan ba da misali in baka manta ba kungiyar kwallon kafa ta kano filas ta taba samun wasu makudan kudade bayan da amin musa ya bar sai suke moscow zuwa Leicester City na Ingila wanda aka sai da shiro miliyan goma sha bakwai. Kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta samu kusan naira dubu miliyan 200 da wani abu ko da hamsin ko zuwa uku haka. To ya tafi wasu kungiyoyi daga Kano Pilas wajen guda biyu ko uku kafin ya tafi Moscow ma. Daga Moscow kuma kafin ya tafi Ingila to suna da dan wani percentage da duk kungiyar da zai tafi suna da wani kaso. ka fahimci magana to saboda haka kaga ya danganta da ita wato yadda aka kasa yarjejeniya amma dan wasa yana da kaso shine yake dauka mafi tsoka sai kungiyar da zai bari sai kuma shi ma karan kanshi jami'insa watakila kuma da kungiyar da ya baro kafin ya zo wannan kungiyar da za su sai da shi tambaya ta gaba ce wace rawa dillalin dan wasa ke iya takawa wajen canza shekarar dan wasa da yake wakilta eto eh shi rawar da shi dillalin dan wasa ko mamallakin dan wasa yake takawa wajen a siye ko siyar da dan wasa shine idan shi zai yi fafutuka wajen nema ma dan wasa kungiya na farko kenan ah, sannan shi in dan wasa yana fafata wasa kungiya still shi zai ringa ci gaba da fafutuka wajen ganin cewa ya musamman dan wasa yana ta goma shi yana cikin ganiya to shi zai nemi kungiyar da tafi wadda yake ciki so yana taka rawa sannan kuma babu hali dan wasa ya je kungiyar da shi jami'i yake so sai kungiyar da shi dan wasan ya amince da ita saboda haka shi jami'i yana taka rawa wato shi kamar shi influenza ne wato yana shine mai jan ra'ayin dan wasa ya ci gaba da zama a kungiyar da yake ciki ta fi sauran kungiyoyi ko kuma a kungiyar da yake ciki ya bata saboda an kawo masa tai daga guri kaza zuwa guri kaza to kuma ya danganta da yarjejeniyar da suke tsakaninsa da shi dan wasan dan koda ya samu wata kungiyar dan wasa yace shi baya da ra'ayin komawa to kaga haka zai hakura saboda shine mai yin wasan to amma mafi akasari ana samun jituwa sosai da kyakkyawan alaka tsakanin jami'i da kuma dan wasansa shi yasa wani lokaci zaka ga koda kungiya tana son dan wasa amma idan yana ra'ayin bari to ba ko da dan ko da shi jami'in san yana so ya ci gaba da zama kungiya in shi sa ya riga ya bar kungiya to ya zama masa wajibi kuma ya nema masa wata kungiyar da tafi wannan ko kuma wanda shi dan wasan yake da ra'ayi to saboda haka ra'ayin su duka su biyu ne in sun samu daidaito to dan wasa yana shi yasa za ga lokaci dan wasa zai yi shekara da shekaru a kungiya amma in kungiya ta fara nuna alaman ba za ta ci gaba da yi da wani ba to kafin daga lokacin daga farkon season ko zuwa tsakiyar season in ya fahimci cewa kamar sa ya fara yin baya kungiyar ko sun fara tunanin sai da shi to daga wannan lokacin shi jami'in sa ma zai fara fafutukan ganin cewa nema masa kungiya wani lokacin ma kungiyoyin da kansu wasu kungiyoyin daga suke gefe gefe su za su fara tuntuban jami'in cewa to dan wasan ka dake guri kaza muna bukatan shi to shine sai ka ji kafafen yada labarai sun dauka kungiya kaza na neman dan wasa kaza kungiya kaza na neman dan wasa kaza to malam abdul muna godiya matuka da amsa waɗannan tambayoyi nagode dan walan kafa mai sa maza su dinga gudu dan walan kafa mai sa maza su dinga gudu na shiri izan waka zan wake masu ja da gudu mai san shi muke kishi mun faɗa ba za mu boyewa sallama muke yi an amsa ai ba a ki karɓa ba a ce da shi na zifin ne ya iso ba mu na ƙauna ba a ce da shi ine masa waka ba dan ya bani ni komai ba madalla shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya ta adireshin mu na imal a arafai hausa tabayoyi a gmail.com sai mun ji ku to ga wannan tambayar da muka samu daga malami kura garin sarkin noma jihar yobe a najeriya kenan ya ce me yasa har yanzu ba a tono ɗanyen man da aka samu arewacin najeriya an fara amfani da shi ba tsawon wani lokaci ake ɗauka wajen haƙar rijiyar mai To akan wannan tambayar ne wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Dr. Ahmad Adamu malami a jami'ar Nile da ke Abuja a Najeriya. Abin da muka sani shine an je an yi bincike domin a tabbatar shin akwai mai din a wurin ko babu. Saboda shi magana da shi tonan man fetur da farko sai an je abin an yi abin da ake cewa bincike wato exploration. So wannan exploration shine ake kai yanzu. idan aka yi bincike a nan ne za a ga adadin yawan man da ke wurin su tuna ayyawa kila hasashen da ake farko ya zama ba daidai ba ko kuma ya kasance ma wurin ya kasance yana da ma mai fiye da yadda ake tsammani ko kuma ya kasa da yadda ake tsammani so duka hasashe ne so akwai ita su exploration wells wasu jijiyoyi na bincike da za su ba da ainihin adadin kiyastaccen yawan man da ke wurin so kamar da mutane da suke wurin kamar yadda na yi magana da su jami'an gwamnati kuma na yankin wurin an ga bulbulan mai da zubuwan mai a daidai wuraren wanda dai an tabbatar cewa akwai alamun mai a wurin ansa da zan iya baka dai kai tsaye eh, tabbas akwai mai a wurin amma kuma adadin shi din ya kai yawan da za a tono shi to akwai kuma adadin man da kuma in ya yi kaɗan to ba za a iya tono shi ba asara za a yi yanzu an kashe kuɗi maƙudai biliyoyin naira wurin wannan binciken kaga kuma in ba a samu mai ba kaga an yi asara kenan kuma wannan binciken wai ba shine kawai ana gama shi ba kenan an samu mai bayan nan sai an yi gina wurin wato abin da ake cewa development kenan sai an yi developing wurin sannan kuma sai a zo a yi magana shi samar da man fetur din so matakai ne kuma kashe kuɗi ne masu yawa wanda ana buƙatar lokaci da kuma makudan kuɗi wanda gwamnati ita kanta ba za ta iya wannan kashe kuɗin haka ba tunda yanzu ma gwamnati ta fama ya za a yi ta iya biyan abubuwan da ke gabanta to kusan zamu ce bayananka ya ansa tambayoyin shi inda yake cewa to ko dai babu, neman nema to amma bisa bayananka da an samu bari mu je ga tambaya ta gaba inda yake cewa wai tsawon wani lokaci ake ɗauka wajen haƙar rijiyar mai to kamar yadda na bayani wace rijiyar mai ɗin akwai rijiyar mai ta bincike akwai rijiyar mai ta tsotsowa a sannan kuma akwai wasu ɗan rijiyoyi da ake sa na mai da wasu sinadarai cikin ita rijiyar man so so in dai rijiyar da ake tsotso mai ne wannan ba wani lokaci yake ɗauka ba yan satuttuka ne in dai har akwai kuɗin kuma an zo an shirya an zo an aje komi kuma ya danganta daga kamfanin daga ina zai zo akwai kamfanin da kila sai sun zo daga wata ƙasa sai sun ko kawo kayayyakin su amma idan daga lokacin da a fara tono Ah, 'yan satuttuka ne wanda bai wuci sati goma ko sha biyu ba an gama wannan tono din tunda kaga ba cikin ruwa ba ne ba a kan doron ƙasa ne so kaga na cikin ruwa ne wanda ke ɗaukar lokaci mai yawa saboda sai an shiga cikin ruwa an yi walda an yi tone-tone an sa karafuna da wasu bututu da yawa so kuma wata ran ba wai yawan lokacin eh, lokutan da ake ɗauka ne wurin tonon kuɗin da ake kashewa wurin tonon da kuma shin abin zai ci riba ko kuma za a ci riba ba shine abin tambaya to tambayarsa ta karshe ya ce kuma yana so a mishi ƙarin bayani wai shin da gaske ne rijiyar man fetur yana lalata muhalli a wato wasu illoli abin nan gurɓata muhalli haƙar man fetur ko rijiyar mai ke kawowa kenan na fahimta da kyau eh to rijiyar mai yana iya kawo gurɓata muhalli saboda kaga a wuri ɗaya za a iya tonar rijiyoyi da dama kuma shi man a cikin ƙasa yake idan aka fasa shi aka ringa tsotso shi zai iya eh, malalewa ya dinga bin ƙasa ya ɓata ruwan ƙasa sannan kuma zai iya ɓata muhalli wurin da ake noma gonakai da ruwan sha sannan kuma eh, muhalli wato wannan shi abin da ake ce ma pollution gurɓata yanayi da hayaƙi da yake tashi da karan mashina da girgiza abinan tonon kasa da zai iya kawo har girgiza ƙasa da yawan tono da sai an yi tono mai zurfi so duk wannan yana lalata har ruwan da kifaye suke rayuwa mutane da suke rayuwa a tattalin arziki da ke kan ruwa duk wannan yana shafan su so shi sa amma ana ɗauka matakai na rage irin wannan gurɓatar muhalli din. shi sa kuma aka kawo wata sabon doka da za ta ringa kula da su al'umma da suke ake wannan tonon mai a su domin um, a saka musu da wannan uh, asarar da suke yi ko kuma ci ma bayan da suke samu. Allah kai mana arziki saboda gancin gaba madadi. Haruna ujini na fada kuma gulmi na ma yana fada. Allah ka yi mana arziki sabida walakancin gaba madadi. Allah ka yi mana arziki sabida walakancin gaba. Hmm. Nan kuma shirin ya zo ƙarshe a wannan makon. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya da ya seta mana sautin shirin Ibrahim Tukurkefi ku, Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.